ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون haƙiƙa waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na ayoyi bayanannu waɗanda suke nuna gaskiyar annabi da abin da ya zo da shi daga cikin yahudawa da kiristoci da waninsu bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littattafansu to waɗannan su ne waɗanda Allah yake kora daga rahamarsa kuma mala'iku da mutane gaba ɗaya suna musu addu'ar Allah ya kore su daga rahamarsa.